dan majalisa dan majalisa dan majalisa ne dan majalisa rijiya sai ta ba da ruwa guga ya hanawa dan adam ba a iya mai ko an yi ma ba ya yabawa sai ka mai alkairi dubu amma mutum ɗaya ba ya faɗawa kuskure guda ɗaya za ka yi bagari yana sanarwa To bara na faɗa muku rayuwar ɗan majalisa ya jure jifa da zagi domin wuya ba ta kisa wasu ne su kadai suke san ɗan bishiyar da sun sa ba dan al'umma suke ba ba dan ci gaba suke ba to mene ke faruwa dan majalisa to mene damuwa da dan majalisa Dan Allah ku bar shi kunje, ba nisa ku famu furji. Ku yi haƙuri ku biki kirji, da abin da baki tauna to ba ya hana wa hanji. Dan Allah ku tausaya wa ɗan majalisa. za ka ya kai akwai nasara alhamdulillah kai kai kai kai za min duk maganar ka ya hakuri duk ka ya hakuri zage ni sau daya durin waka. na gode za <laughs> ku ci zaɓi na Allah shi tajiri na sai kun tashi a tsaye akwai aiki a gaban kamar ni gajeren boka na gaya maka kamar yaya yanzu muna buƙatar kunzugun doguwar bakar mace to kunzugu kuma da doguwar bakar mace to da kan gulu to da kan bakar macija kasa kan sheka kin da sheka muna buƙata nan da kwana biyu Allah ta jirmi ke buƙatar su ka kawo su mana mana in kai dole za ka ga dole gaji zane sa sa lara ba matsala boka yawa ta saka ta ni boka ne aljanu dubu ɗari da saba'in da biyar ni gajeren boka ayyuka ba ta huda ba kwando da rariya ai ruwa ba za su riƙe ba yaƙi da gaskiya ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa ne ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa majalisa dan majalisa dan majalisa ne dan majalisa dan majalisa ɗan majalisa dan majalisa dan majalisa ɗan majalisa dan majalisa dan majalisa majalisa dan lafiya dai ranka shi daɗe ni ke sallama da kai na'am ni jami'i ne daga hukumar 'yan sanda ta farin kaya na'am ina jin wani abu ne faru ni dai ake na ake za ka sa hannu akan wannan alamun shaida ce da ta nuna ka karɓi wannan a hannuna Madam, na gode. Madam, majalisa mai nazari da duniyan nan tana wucewa mai hankali in zai yi aiki yana tunawa halin shi dan adam shi yake ka suka ganda sai yanzu wallahi da za mu zo da alatta tasiri sai dan wani hidima ya hana shi zuwa sai ya ce zo da abin da zai iya zuwa Ba damuwa, me yake so a yi hajiya? ‘Yan jam'iyyar GP ne suka kai mana farmaki lokacin da ɗan takararmu ya je buɗe wani asibiti a unguwar Lokon Makera. Shi sa nake so mu je ku ɗaukar mana fansa. Ba damuwa, kin zo da kuɗi kuwa? A'a kuɗi ba matsala ba dai ka biyo ni mota. Ciki da gaskiya ayyuka ba ta huda ba kwando da rariya ai ruwa ba za su riƙe ba yaƙi da gaskiya ɗan majalisa ne ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa sannu Allah ya sa ne ba makara ba alhamdulillah barka da fitowa yawwa sannu yawwa yawwa Ah, wannan wace ce maja kenan ƙawata ce kuma abokiyar tafiya ta siyasa mene na harkar siyasa in ba da ma za ta iya jiran ma waje ah, ba matsala wannan honorable sai ta fita maja ki dan bawa minti biyu da Allah maja maja maja tawa maja maja tawa <laughs> maja <laughs> woman leader Allah ya taimaki wani rabu san sha'ani na siyasa kuma yana bukatar sirri gaskiya ne Shi ne dalilin da ya sani ci woman leader na yarda da ke fiye da tunani. kuma a sha'ani na siyasa na san kin jima a ciki shi yasa ma na yanke hukunci akan cewa duk wani harka na mata zan danka shi a hannunki ina son ki duba ki ga abubuwan da kike bukata a harkar kamfen din nan nawa alhamdulillah mm, honorable ka san mu mata mu ne siyasa ba wanda ya kai mace alkawari da dangwalin harkar siyasa saboda haka mata za su fito za su yi ka da izinin Allah sannan kuma honorable <laughs> in baka manta ba honorable ka san mu muke da dama mu mata da za mu juyo akalar mutum ko yana so ko baya so sai ya yi ka kuma mu mata mu ya kamata a bawa kaso mai tsoka saboda to wannan duk ba damuwa ba ne kuma babu matsala idan aka baki miliyan hamsin ya ishe ki Ya isa. Ya isa. Ba na akan nan banki. Da yamu. Three one. yi kai sauri kawai kar kar kar kar ka jura so nake mu bulunku da sako ko ina mu sata amma fa da sharadi karfa mu sata a kofar gidan wani ko jikin tanga wani fa ya sake daye mana duk wanda ya daye sai na fata fatar jikinsa dan da ka daye wannan kuna gaya maka wani abu da ne ko wanda kan kina ba kirimbo kirimbo kirimbo my man ai yanzu mun mun zama daya ni me and you na the same <laughs> kirimbo kirimbo ya kike ce mana wai daya ne ni da kai ina wani ɗaya eh mu ba bara an gaya ma ba wannan ne karo na farko da ka fara zuwa ka zo kana cewa wai mu da kai wai ɗaya bane ba mun gwabara mu gaya ma mun daina yin siyasa wai ba ma yin siyasa ta tunanin ka wai wani ya ba mu kuɗi mu siyasa a mu kawai muna neman fuco ne na mu a matsayin mu na matasa fuco na jama'a wanda zai taimaki al'umma mu shi muke Ciki da gaskiya ayyuka ba ta huda ba, kwando da rariya ai ruwa ba za su riƙe ba. Amma a gaskiya umarni da ni ne abin da wannan memban nan ya mun ɗazu ban ji daɗin shi ba. Haka kawai mu je tare ni da ke saboda za ku tattauna shi kenan sai ya kore ni waje? Ko dai bai san muhimmanci na a wannan tafiyan ba ne. Wannan ba abun fushi ba ne. Maja. kin fasan siyasa duk abin da za a tattauna mai muhimmanci idan babu kai a ciki dole a baka hakuri a ce ka fita menene abin bacin rai a wannan magana amma to me yasa lokacin da yake maganan baki gaya mishi muhimmanci na tattare da ke ba ai da sai ki gaya mishi yadda muke tifta a wannan tafiyar ne da ke Allah na ce ki Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya hakuri zancen nan ya wuce. Aba mata, aba mata. Woman leader, woman leader. Sarkin kuɗe kuɗe. <laughs> Ai na zo ɗazu ba kyan. Na tafi wurin honorable sun kira na eh. Muka je muka ɗan tattauna akan kwanaki ai ya dan ba muku alkhairi ya dan ba ku su kuɗaɗe. Mm. Ka san cewa ai banda ne. Mm. Shine muka je muka ɗan tattauna. Shine. <laughs> ya ku kai da shi magana haka yi akan mata ya ce mu kula da su mu jawo su a jiki ranar dangwale akwai ranar mata iyayen gida to nawa ya baki irin magana ne wannan kai san da ikira ku iba ku tambaya ku ne ka gaya min wannan ai tsakanin mu ne kai wayo wayo, ba ba wani abu fa haka muka je haka mali da me kala kala yawwa daga wajen kakos nake chairman mun tattauna da shi kuma da muka tashi suka ce daga nan ma ofis gidanki suka yi yanzu. You are going to live in poverty. You are going to live in poverty forever. I'm sure you are going to live in poverty forever. In Nigeria, someone that will give you cash. To wai kai in banda da abinka. Ya za a ka dinga yi mana irin wannan ne? ta yinka ba za mu amshi ta yinka ba yanzu an riga an waye an ci gaba mu matasa fa yanzu irin wannan shiriri ta ba ita muka sa a gaban mu ba mafitar mu kawai muke nema don haka abin da ke so jika ka ja din rayuwa ka kara gaba ba fa za mu saurare ka kan wannan harkar da ka zo da ita ba gaya masa kai abin da nake so in gaya ma wallahi bara an faɗa ma wani abu ba in baka ban nan gurin ba yanzu zan ja hanjinka a nan ina gaya ma wani abu ba yanzu uwarka za ta haifi wani ko ka ban nan gurin ko ɗaɗɗaya ma zabira za ka wuce ko ba za ka wuce ba see this man You are going to all die in poverty. You are going to die in poverty. Come on, Jare. Come on, follow. Mi nazari na duniyan nan tana wucewa, mai hankali in zai ya aiki yana tunawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Woman leader, woman leader. Ba zan kai ba zan zauna a kujera ba, ba zan zauna dan maganar da ta kawo ni. Dole in zauna nan. Woman leader, woman leader. My chairman. Wayya wannan magana kuwa. Honorable. Ai magana honorable babu ita. Ai ya riga ya zo hannu. Gaskiya. Ba magana ba kan mu wahala yanzu. nisa nake son in zo nemi shawara wajen ki saboda ke akwai hangen nesa umar lida umar lida mai kala kala sai na miki kirarin ma jiya rannan na ga wata yau na ga wata ba maja take kowa ina ciki yaya na ka je ka tadda ta ku shirya ni ba abin da ya dama ba ta nan nake ba umma Lida. ba wannan nake nufi ba ke fa na san uwar gayya ce ba ka gani ba ba wannan zancen ba dama ko baka neme ni bari zan zo ina son in kira ka mu yi magana da kai to sati mai zuwa Allah kai mu zan yi taron mata me zaka ba mu gudunmawa Umar Lida kenan yanzu Umar Lida a baki ka sanki ki saka ajihu a bani na sa ajihu kuma yanzu Umar Lida har sai kin nemi wani abu a waje na kuɗin kuɗin ka ai kudin jam'iyya ne, ni kuma kudi na wa ne, ba ni aka yi. To in na kifa? Eh? In na kifa. Ciyama, ka fa san ni, ka kuma san wace ce. Allah ku daga kafa dan bazirsa. A wato na yi matukar murna da yadda kuka amsa kira kuka zo kuma kamar yadda nake son tunasar da ku cewa yau rali ɗinmu da zamu rali ne wanda za mu keta mazaɓa mai haɗari wato mazaɓar iro makali kun sani cewa iro makali na da farin jini a wannan mazaɓa to amma ta yaya za mu yi mu dakushe farin jinin nasa mu kuma keta mazaɓar mu yanda muke so mai bikin siyasa mu mika ɗan takara mu kuma ya karɓa a mazaɓar <laughs> mai girma jagora mm, ai abin da yake gani ya kamata a yi shine mu yi amfani da matasa yan bala jawo domin su firgita mutane haka ne domin idan ka duba makale ya jirkita karfinsa ne gaba ɗaya a mazaɓarsa duk abin alkhairi su yake lalle muna da babban kalubale idan aka yi hakan ya yi daidai to ga youth leader dukkanin matasan nan namu na mazaɓin nan a ƙarƙashin ikonsa suke za mu shiga mazaɓar idan suka yi mana ihun ba za duk hannun da ya ɗaga hannu da zuma ba zai yi mu ba a sauke shi mu tarwatsa kowa a shiga gida a yi duwace wannan shi ne ni kuma ranka ya daɗe ina gani mu yi amfani da kuɗaɗen wajen siya zukatan mutane sannan mu shiga kafafen yada labarai mu yi amfani da su aminu black wale da su dan kolo ina ganin wannan zai ba mu nasara sosai sosai wajen abin da nake yi a ta da kuma tunanina idan muka tsaya fa muka ce za mu yi lakulaku a harkar ralin nan za mu samu matsala in muka fita ralin nan mu nemo yaranmu 'yan daba marasa kunyan zakakuran mu sa su a gaba mu ba su kayan pkk su sa a jikinsu duk wata bana duk wani billboard duk wata poster tashi a sauke su in aka sauke su kuma a shiga gari ana ba ma yi ba ma yi mu sa kunnari a gaba kuma muka sa kunnari a gaba duk wanda ya ga fuskar kunnari kai ka san ba wanda zai tukare shi ko ba haka bane eh umar leader ina ganin in muka yi haka za mu samu fita in kuma wani shi ya wallahi sirri dan banzan duka dukan mu ubale ko kana da wata shawara kan ba ni da wata shawara shawara da ita ce kadai ni dai sabon yan kare siyasa na da abin da ya kamata ku yi aiwatar da shi da zance da ku sai dai Allah ya saka da alkai alai na yashi za ka shiga mazaɓan nan yau da daddare saboda haka duk zakakuran masu taurin kanka gansu su ganka idan sun bijire da abin hannunka sai ka alaji mai kuɗi waya alai mai kuɗi ka kuma sai ga dpo sai a je a daren yau duk sai a kame su a rike su ne in ya so sai mu ɗauki shawarar youth leader zuwa safiya duk sai mu cika unguwar da matasanmu da riguna na fifike shi yi da mu ah, ah. ka matasan Ciki da gaskiya ayyuka ba ta hudawa, Wando da rariya ai ruwa ba za su riƙe ba, yaƙi da gaskiya ɗan mutum ba zai nasara ba. Ka rikita alamakiya ba sa cimma ba, kaɗan majalisa ya fita ya yi wa makiya ba zata, ku gan shiga shi na majalisa. majalisa dan matsa tana dan majalisa dan majalisa dan majalisa dan majalisa dan majalisa mai na yi ne na gajiya ina ya Wai ki kawata ina kika shiga ne? Shekaran jiya na je gidanku, jiya na je gidanku ba ki nan. saboda kin je kin sake zuwa kin sake zuwa baki same ni ba shi yasa ma na zo je ki kuma shi take aike na sabani miki to yanzu gashi nan na zo daga ganin yadda kike zirga zirgan nema na ni na san akwai labari ya ake ciki yanzu zai zo mu shiga daga ciki okay magana ta mu hasi an shiga daki ba mu zauna anan ba sai an shiga mana to mu je malalaciya daga bacci ka tashi ma ko nazari da duniya. Ku sani mata wannan lokaci ne na jihadi, lokaci ne na nuna jarumta. Saboda ɗan takararmu ya fita daga jam'iyyarmu ya koma wata jam'iyyar. Saboda muna kai masa kukanku da kuke kawo mana. Saboda haka ya fita ya koma wata jam'iyyar, don haka muna buƙatar haɗin kanku domin mu kayar da shi warwas. Saboda haka waye kuke so ya ɗare wannan kujerar tasa? Ubalaga naka. Wa kuke so ya ɗare kujerar nan? Ubalaga naka. Don haka mata ina kira gare ku. Duk wacce ta ga mijinta yana nema ya zaɓi wani ba ubala ba, to ta maza ta canja masa ra'ayi ta fahimtar da shi manufofin ubali. kuwa kuma mulki ba wasa bane kamar yadda yanzu nake so in gaya ma a ah. kana ta wani daga murya ɗazu wai na ba matasa kuɗi da kai da matasan dinnawa wani silex silex a dai akan su kake daga murya da ba rigenan dubu hamsin dubu hamsin eh wato kari dubu hamsin du ka rike kai maleji da dubu hamsin din don't show this money to me now dubu hamsin me na dubu hamsin you go give me ha silas Kadmi. masha ma i don't like these kind of things ah what you talk me kake ga mun ne da kai da matasan na ba ne Eh, kai da baba haushe ba ma dari? na sa ka a sakataren jam'iyya zaka zo ma za ka kana watsa mun da kudi. ko bi dari. kai din ni ne dari? hausa baki na kaman jakin kano kana ce min dari? me ha in ka ji hausa ha me ha ha eh me ha how can you demand na mad you be now kai wallahi zan sa matasan garin nan su mai da kai ilugu a keke za ka iskanci <coughs> karbi take it don't don't don't don't don't don't, push this money to my hand ba mu mulkin mu mun goda Allah duniya ta yi kyau arziki ya yi Inna an ba mu yancin talaka. Wannan shi kuma waye? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. majalisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya wailana inna lillahi wa inna innahu suleiman wa innahu bismillah wa la hawla wa la quwwata rabbana atina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata ya same mu wala hawla wala quwwata illa billahi Eh, mi nazari na duniyan nan tana wucewa mai hankali. Wani irin dil ne? Kisan kai ne. Duk wani mai neman ruma baya samun ta sai dai kawai ya tsince ta a bagas. A baya laifuffukan da take aikatawa kes ne tsakaninta da kawayenta amma wannan hukuma ce. Me faruwa ke neman ta? Wallahi an sanda ne. 'Yan sanda gidana? Me ya kawo 'yan sanda cikin gidana? tun da nake a gidan nan ko a tarihi ban taba jin labarin 'yan sanda sun shigo gidan nan ba. Ki ɗauka wannan shine karo na farko da 'yan sanda suka zo. In aka yi wannan abun shine hankali na zai kwanta. Na ɗauka project ɗin naka babba ne. Ashe ɗan ƙarami ne haka. Akwai lauje cikin naɗi. Duk abin da kika nuna mata na gata kin zubar. Ina ƙawar ki ruma samu. Ruma? Kwarai Ruma. Kisan kai ce. Tsara labari Musa Kyaure. Tabbas. Ruma ta zo gidan nan. Amma wallahi, wallahi, ban san Ruma ta yi kisan kai ba. Yanzu Ruma da taban nan, ina ta tafi? Sawun keke ce. Ba ka gane daga ina ta fito? baka gane ina za ta je sai dai a inda ka ganta haka ruma take kuma wannan maganar da ta yi shi ya tabbatar min da cewa ta san ruma sa'o ban bari ya fahimci cewa na ji maganar da yake ba har na fita duk da haka na yi aiki kala iri daban-daban wannan suka fi naki hadari amma ni mai kawo matsala a cikin tawa wallahi ba abin da zan boye ma to idan ba kai karshe ta ba waye ba na faɗa maka ka ƙara zuwa gidanmu ba ni ma faɗan haudin nan ne fa zan miki rashin hankali fa idan ana sallah ba a magana musamman maki da ake neman ruwa a jallo jira abin da zai biyo baya wato kai kwakwalwarka ba ta dauka ko to ni zan koya ma kwakwalwarka yadda za ta gane shiryawa hamza dogo dan da tare da garba hasan ya mala ki sauri a mace kike sai da kwananka ya gare wanda ya ba da ba bangi da bangi dan marayar Allah Shirin Ruma zai fara zuwa muku ne duk ranar Litinin da misalin karfe 8 na dare a kan YouTube na Damuna TV. Ruma shiri mai dogon zango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar duniya ga baki daya. Tunana Kamal Sani Ibrahim CEO a cibiyar Nasara Islamic Medicine. Wannan cibiya ta zo muku da sabon tsare-tsare ta yin da ku dinga karban magunguna na gargajiya domin biyan bukata insha Allah a cikin sauki Sabon tsarin da muka fito muku da shi shine cewa a duk yanda kake idan ka sayi magani a wajen cikin izinin Ubangiji sakon mu na Nasara Islam Medicine zai ishe cikin aminci. Ina masu fama da cutan istimna'i ciwon istimna'i idan ya hadu da sanyi yakan haifar da mummunan matsala a cikin dan adam. Cutan istimna'i kaɗan daga cikin illolinsa yakan haifar haifar da kankancewan gaba tsinkewan mani taurin inzali ko kaikayin gaba ko ƙurajen gaba ga mata yakan haifar musu da rikicewan al'ada ko ciwon mara lokacin yin al'ada kuma ta masu fama da raka ji kamar wani abu yana musu yawo a gefen mara ina mata masu samun ciki wata shida wata biyar ciki ya zube wannan kaɗan daga illoli na ciwon istimna'i wanda yake haifar mata idan ya yi ƙarfi a jikin namiji ko mace yakan haifar masa da rashin haihuwa ko rikicewan kasuwanci ko ya taɓa ma kwakwalwa ko zafin jiki ko zafin tafin kafa ina masu fama da ciwon siga ko hanta ina masu fama da ciwon hawan jini ko sikila ina masu fama da cutar hiv wannan cibiya mai albarka ta tadar muku da ingantattun magani na hiv kafin mu ɗauki maganin baka na HIV sai mun gwada ka mun san adadin matakinta a jikinka. Insha Allah idan muka ɗora ka akan magani na cutar HIV ta a sami biyan bukata cikin izinin Ubangiji. Ina masu fama da basir mai tsiro ko mai sa kumburin ciki. Ina masu fama da cutar sihiri ko samu. Ina masu fama da ciwon kwalsa. Wannan cibiya mai albarka Allah ya sa hale mana magunguna daban-daban don itatuwan gargajiya domin neman waraka ka tuntuɓi wannan cibiya mai albarka nasara Islamic Medicine. Ga masu neman babban ofis ɗinmu yana nan cikin garin Kano kan titin 'yan kura Umar Plaza shago mai namba Ga nambobin mu kamar haka, ga WhatsApp namba namu kamar haka. A duk yadda kake a faɗin duniyar nan cikin izinin Ubangiji idan ka sayi mu awa 24 zai same ka cikin izinin Ubangiji. Dan zilsa ne, dan Rijiya sai ta ba ruwa guga ya hanawa. ɗan adam ba a iya mai ko an yi ma baya yabawa sai ka mai alkairi dubu amma mutum ɗaya baya faɗawa kuskure guda ɗaya za ka yi bagari yana sanarwa to bara na faɗa muku rayuwar ɗan majalisa ya jure jifa da zagi domin wuya ba ta kisa wasu ne su kadai suke son dan bishiyar da sun kadasa ba dan al'umma suke ba ba dan ci gaba suke ba to mene ke faruwa dan majalisa to mene damuwa da dan majalisa dan Allah ku bar shi kunje ba nisa ku famu furji. ku yi haƙuri ku bege kirji da abin da baki tauna to ba ya hana wa hanji dan Allah ku tausaya wa dan majalisa dan Allah ku daga kafa dan majalisa dan majalisa dan majalisa majalisa dan majalisa dan majalisa majalisa majalisa majalisa majalisa majalisa majalisa majalisa

mai hankali in zai ya aiki yana tunawa halin mutunci dan adam shi yake gudawa kaga mutum ana da kai mai gurin fakewa amma da ya samu dama sai ya sanya ka koma kai kana ƙoƙarin ka don kafe da shi na yawa zamana sun taimakawa al'umma da sintina da fitilci sai baya majalisa majalisa majalisa